cikin wannan sura wato abin nan suratul an'ami aya ta 128 wa yawma nahshuruhum jami'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نعثرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا فعلى النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم بسم الله الرحمن الرحيم واذكركم كما يوم نحشرهم لا نجد دقامت على حديث جبالي يا ابن يحشرهم بالياء ويحشرهم الله الفائز هو الله يوم يحشرهم الله وقرا بالنون يوم نحشر الخلق كان دغام تاد حالتو جميعا باكي دaya ويقال له sannan dada sai a ce musu ya masharar jini ya jama'a aljannu kadista kasartu min al-insi haqiqa kun yawa kwarai min al-insi daga mutane wato kun samu magoya baya kwarai cikin mutane bi igewa ikon kun batar da su wa qala awliya'uhum waliya aljannu sai su ce na ata'uhum wa inda sun kai musu da'a min al na mutane rabbana sam rabbana samta ba'duna bi ba'd ya Allah sashi mu ya ji daɗi da sashi in ta ba aljin ya'insu mutane sun ji dadi da tazimul jinni lahum shahawati yadda aljannu ke kawace musu sha'awa wal aljannu sun ji daɗi da da'atul insu da da'ar da mutane suka yi musu suna cikin wannan bayani suka ce wa balagana ana cikin haka sai muka kai ga ajalan allazi ajalta na la lokacin mu wannan ka sanya mana wa huwa yawmal qiyamah wa hadha tajasur min wannan shi ake ce mata jasur sai suka ce muna cikin wanga hali sai ajalin mu da kadi ba mu ne yayi kala ta'ala lahum sai Allah ya ce musu ailiya la'auliya injin ga waliya aljanu min al-insi na mutane sai Allah ya faɗa ala lisanin mala'ika ta harshe mala'iku an na rumasawa ku wuta ita ce makomaku ma'awa ku mazaunaku haligi na biya, an kaddara muku dawama cikinta illa ma sha Allah na auƙati sai dai abinda Allah ya so na lokuta allati yakhrujuna min makanin ila makanin fiha wanda yan wuta ka hita daga wani wuri zuwa wani wuri cikin wuta da shirbil hamimi don su sha ruwan zahi wakila kuma an ce inna wa kharijaha wato inda aka shan ruwan zahin nan wajen wuta yake kama kala kama wada Allah yake summa inna a la ila jahim sannan makomarsu kuma wato zuwa ga wutar jahim wa an abbas radiyallahu anhuma annahu fi man alima Allah ibn Abbas ya ce waɗanda Allah ya sani annahu yu'minuna su za su yi imani su ne za su yi ta illa su ne ke cikin kunshe cikin wannan kalma illa ma sha Allah wato waɗanda Allah ya san suna da imani fa amma wato nan da ya ce fa amma wato ma'anarta man fa amma man wato shine ma'anarta wato kenan duk waɗanda Allah ya san suna da imani to za su fito daga wutar nan عن ابن عباس عن ويتودك ابن عباس والحسن أيضا أن الاستثناء وفي إلا ما شاء الله قائد على الأساة يكن داو قبائه الله ما تصابه من أهل التوحيد سكمت على التوحيد ممن يخرجهم الله من النار سكما عند الله زي سوى دقوتا بشفاعة الشافعين التي ثم تشتو ما تشتو من الملائكة أنا ملائكة والنبيين لدى النباوة والمؤمنين لدى المؤمنين وانظر تفسير ابن كثير saboda haka su ne waɗanda Allah ke nuni illa ma sha Allah inna rabbaka lalle Allah ubangijin ka hakimun fi sulhi mai hikima ne ga aiki ne alimun da khalqihi kuma masani na da halittu ne ya Allah ya alimu ya ya ya ya hakimu ya alim da hikima ka da ilimin ka Allah ka kara mana imani da hikima da ilimi Allah ka kara mana tsoronka da ibadarka da akhlaqi ka kara mana kariyarka da tsaronka daga shirorin masu shiri wa kazalika وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك كما هكا كما كما متعنا أساة الجن كما ودى أساة الإنس كما ودى مكجير دادي كما سسابون متعني والجن da aljannu ba don bi ba da sashen sai ji daɗi da sashi to haka nan dai nuwalli muke jitsintawa minar walaya da ma'ana al'amara muka ba da sarauta ayin amiru wani nusallitu mukan ba da shugabanci musallada ba da zalimi na ba da sashen zalumai ga fashi ayi ala ba da sashen su akan sashi haka dai Allah ka ba da shugabanci a zalumai su zalumai. shugabanci da a zalumai sai a ba su shugabanci su shugabanci zalumai. akwai abubuwa da kuke ji wasu na waɗanda waɗannan shugabanni namu zalumai masu tara inda mutanen kwarai kuke allah bai ba su inda ba a zalimai kuke bai ba su shugabancin ku saboda haka duk kun ga ya ba mutane shugabancin ku wanda kun ka tabbatar da azzalumai ne to kuma azzalumai ne illa dai cikin ku ba a rasa masu dan dama dama guda guda amma dai kuma azzalumai ne wa kazalika wali ba ba a haka dai muka shugabantawa ga sashen azzalumai mu nana musu wasu shugabanni azzalumai irinsu bima kanu gona mina ma'afi saboda abinda da suka kasance suna aikatawa na ayyukan sabo babu wani sabon da ya rage wanda ba aikatawa duk sabon da ya kasance sabo na babu wanda ya rage wanda ba yi to Allah wata ala yana gani kuma ya ce a bari an kibari ya ce a bari an kibari to sai ya nada muku shugabanni a salumai irin ku sai tarin ku suna tika suna ganin ku ana ta bugu su koma gehe suna magana dan takara ba su ko magana kuɗa makana tsaye da ɗan takara suka ko magana ku ba su saboda da ku da su duk guda ne ka taimaka mana allah ka kare mu daga wannan zalunci wanda yake kawo hitina da azaba cikin ƙasa allah ka yi mana kariya daga wannan zalunci ya ma jin wal ya jinni wal insi ya jama'a mutane kuma jama'a aljannu alam ya tafi rasulun minku ashe manzanni ba ta zo muku ba minku daga cikinku ayamin majamu'ikun wato daga cikin kunshinku ai manzanni su ma mutane na kuma sun zo cikin mutane ai ba a dukkan asadiku bil insi wato sashenku sun zo cikin sashenku wanda ya cancanta ya dace da mutum Hau abin na wa rusulun jinni ko kuma abin na manzanni wato ya ma'asharar jini ya jama'a aljannu wal insu da mutane alam ya ta kun rasulun yankun manzanni ba su zo maku a cikinku wato an ce abin da aka ni wato yan an gami mutane da aljannu to manzanni sun zo cikinsu wato gehen mutane ko kuma manzannin aljannu aka ni wayannan da sun ka saurari wa'azi cikin suratul aqabi suka koma suna waɗin ya qaumana ajibu da'i Allah aka ce wayannan manzannin aljannu to su ake ni allazina na kalamar rusul wayanda suke ji maganganun manzanni wa na qauma sai su kai sako ga mutanensu su kai ma mutanensu abin nan sako ya kusuna alaikun ayati suna karanta ayoyi na gare ku wayin biru na kusu muku gargadi liƙa a yau mai haza game da haduwa da wannan yini naku kalu bala sai mutanen suka ce aljannu da mutane suka ce shahidna mun shaida ala an na ga tawanan mu an kadi balagana lalle wato sun iya mun da sako wa wasila ilaina ma zikira abinda aka ambata ya iso gare mu min irsalin rusuli na aiko manzanni wa in zarihun iyana da gargadin da sun kai mana kala ta'ala Allah ya ce wa garratu mana hayatun duniya rayuwar duniya ta ruɗe su wato bayan sun samu abin da suka so sai wannan jin daɗin rayuwar duniya ya ruɗe su walam yawminu ba su yi imani ba wa shahidu ala ambasin kuma sun ba da shaida ga kawunan su annahum kanu na fi dunya lalle duniya kam a can duniya kanu kafirin sun kasance kafirai wa in kila idan an ce shahidu bil kubri huna ala anfusihim anan sun ba da shaida ga kawunan su cewa su kafirai ne wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kuma sun ba da shi daga kawunansu wa an karu bi qawlihi ta'ala kuma sun yi musu a ce musu kayaye cikin magana Allah kauli wanda ya faɗa can harko malamta lam takun fitnatun sannan babu abin da ake kina su illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki sai dai su dora magana suna wadin wallahi ya rabbana ma kunna mushriki wallahi ya ubangijin mu ba mushrikai bane nan sun ce su kahire ne can sun ce ba kahire suke ba wato kunga sun yi magana da walwalewa wa zalika ya zununa awwalan annal inkara yanfa'uhum abinda ya sa can harko da sun kace su ba kahire na ba suna da can wannan musun da sun kai na kin yadda da su a ce musu kahirai yanfa'uhum fihi suna zaton da suna zai umfane su fa Khalun aljanna a shigar da su aljanna ma na tare da mu'minai fa yunkiruna bi abawain sai suka bude bakunan sun kai musu da bakunan su cewa su wallahi ba mushrikai na ba fa hina idan to lokaci da sun ka fara ƙarya ya kutamu har sai an ka kama bakin an ka kalli wa tasharru alaihim jawarihuhum gabobin su sai ta ba da shi da gare su da shirki da shirka wal kuhuri da kafirci to a wannan lokaci dada sai an ka shigar da su cikin hukuncin laifin da suka aikata sun ma'akaba alama ta kaddama sannan allah ya ta aƙibi ga bayanan da suka gabata mana a kabari yau mai kiyama na labaran ranar kiyama wakala allah ya ce subhanahu wata ala, dalika allah mai kwarar zalika wannan aiko manzanni ai irsalur rusuli aiko manzanni Allah ya aiko manzanni wa mashamala alaihi min hukmi da abin da ya kunsu gare na hukunci annan lama fi abin na zalika muqaddaratu wato wahiya mukaffafa ai annahu lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin domin abin da yasa Allah ubangijinka baya hidda baya halaka mutanen alƙaryu da zulmin minha saboda zalunci da suka yi wa ahluha zaliluna alhali mutane alkarin suna rafsanannu lam yursal ilaihim rasulan ba aiko musu manzo ba yi bayyana lahu wanda zai musu bayani Allah bai hallaka mutane sai ya aiko manzo idan ba su gyara ba da dasa na Allah ya musu hukunci Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu ولكل kullum daraja tun wale kullum mina amili na kowa daga cikin masu aiki daraja to suna da darajoji ai a suna da sakamako min ma'amilu ga abinda da suka aikata min khairin na alheri wa sharrin da shari ko waɗannan mutane wayanda suka aikata alheri suna da sakamakon alheri wayanda suka aikata shari suna da sakamakon shari wa ma rabbuka bi gafilin amma ya amalu Allah Ubangijin kama mara fani na baga abin da suke yi wanda suke aikatawa biliyayi wa kuri abu ta amma ta amalo wa rabbukar gani yi. Wa rabbukar gani yi zuwar rahina in ya sa'ari da yi bukun wa ya saka lifin da abikun na ya za'a. Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma wa rabbukal gani wa Allah ubangijinka mawadaci na an halki daga halittu ne wa ibadatu daga ibadarsu Allah ya wadatu ko halittu ne su bauta mai ko kasu bauta mai babu wani nakasu wanda Allah zai samu subhanahu wata'ala don sun sun kisa bauta mai ko don sun bauta mai babu wani ziyara da Allah ke samu wa abin na wa ibadatuhum ibadatu wa ma amuru da abin da yake umarnin su da shi wa yana yanhawa anhu da abin da yake hana su da shi ma huwa li maslahati wannan duka yana kasancewa ga maslaha tarjiwa ilaihim wanda za ta dawo gare su zur rahama ubangiji Allah ma abuci rahama zur rahama zai ma abuci rahama gare su wala ya shaddido alaihim kuma bai tsanantawa gare su wa yadda bi a bai hamar ɗariƙa a sahal yana bi da su hanya wadda aka sauƙaƙawa almusulmi wadda a madaidaiciya in ya sha ya da yabukun ya nasu in ya so sai ya tahiyar da ku ya mutane bil ihlaki in ya so sai ya halaka ku la ya abin da la yanqusu wa istisalukum mulkuhu shay'an wato don ya tumɓuke ku tumɓuke ku bai na ƙasa milki ne da komi wa ya sakalifu min ba da kun ma ya sha umina kalki ya sanya wasu halifofi bayan ku ma ya sha waɗanda ya ga dama min alhaƙi cikin halittu sai ya sanya su su zama halifofi bayan ku wato bayan ya halakar da ku kama an sha ku min zuriyati qaumin akhari kama wanda ya fara da ku daga zuriyar wasu mutane ba waɗanda ba ku ba ai lam yakunu ala misli sifatikum wa inda ba su kasance bisa ga sifa irin taku ba bal kanu da'ina a sun zama masu da'a wa hum ahli sabinati nuhin mutanen jirgin annabi nuhu wa zuriyata wanda su min ba'dihim bayan an halaka mutanen annabi nuhu sai aka bar mutanen jirgin nan kawai da su da tsiya da zuriyarsu mina la quruni na jama'a ila ila zamani ko har zuwa wannan zamani naku ai abin nan in ya sha ai in ya sha ya sa'atilkum in Allah ya so ya tumbuke ku sai ya tumbuke ku wa yanshi wa khalqan jadidan badalakum ya farar da wata halitta sabuwa badalin ku wa zalika sahalu alaihi wannan ku yana da sauƙi ga Allah wa gada halaka qauman hakika Allah ya halaka wasu mutane mujrimi na mutalakum masu laifi kamar ku kuma abin na yin wasu a asarahu ya tumbuke su gaba ɗaya wa baddalahum bi khalqikum ya canza su ya halicce ku min zuriyati qaumin lam yakunu mujrimin aka halicce ku daga zuriyar wasu wa'anda ba su zan masu laifi ba walakin huwa zur rahmatu bikum sai dai Allah shi ma abuci rahama na gare ku shi yasa bai yi hakan ba fa abqakum bar ku bai kashe ku ba rahmatan lakum dan tausayi gare ku ya Allah ka kara tausaya mana ka kara mana gudunmawa da taimakonka inna ma tu'adun

wa ma an tumbe mojizina kuma ku ba ku zan masu iya bayar Allah ba duwa da kun ka yi ɓoyo ba ku iya ɓoye ma Allah duwa da kun ka yi gudu ba ku iya tsere ma Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah ya bar ku ne wa ma an tumbe mojizina ai ba a ci na azaba ba ku iya tsere ma azaba ce ko kun tsere ma a wata azaba wata ba ku tsere mata Allah ya kare mu sun ma wajaha ta'ala alƙidabalin nabi sannan allah ya huskantar da magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙara allah ya ce su da abin wata'ala a kuli ya kawo mai malu alaƙa فتعوا فتعلموا لمن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل لهم كجاء مسويا قوم اعملوا على مكانتكم يا قوم ya ku yi aiki bisa ga matsayinku wato ai halatukum bisa ga halinku ku yi aiki ga halin da kuke ciki ku ban mu in ba ku abin da aka aiko mu da shi wato in ji manzanni to ku yi aiki da halin da kuke cikin mu ko ku bar mu mai aiki da halin da muke ciki in ni amilu ni zan yi aiki ala halati bisa ga halina wasu ba ta alamuna za ku sani a abin nan man wato masula a abin nan mafi'ulul ilimi wasu ba ta alamuna za ku san alladi ta kunu lahu aƙibatu dar wanda ƙarshen gida mai kyau za ta kasance gare shi ai al'aqibatu mahmuda karshe abin godiya fi daril akhirah a gidan lahiya ana hanu am antum muna mun kai cancanta ko ku ne innahu la yuflihu shi Allah bai ba da falah babban rabo ai la yasidu zalimun bai ba da azki ga azalamai wato sune kahirai Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu وجعلوا لله وجعلوا لله مما برأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وذكر يا أمتا فيما يأتي أشكي عبد الذي min amsalatul ahkami na misalan hukunce hukunce allati aktara'aha al-mushrikuna wa yanda mashirikai suka kakkaga bil khirsi da kwadai wa tahamini da kaddarawa wa na biha kuma suna aiki da dokokin ganasu ala gairi ilmin wala hudan ba tare da ilimi ba tare da shirya ba fa qala wa ja'alu al-kufaru lillahi kaire sun sanya mu Allah min mazara daga cikin abin da ya halitta minar harfi na abin nan noma azzar'i wato noma wala an'ami da dabbobi wato noman da sun kai sun samu allah wani kaso dabbobin da suka mallaka sun samu allah nasiban wani rabo ya sirhu na ha'ilar da ya fani wani masaki suna jijjiye wannan rabon zuwa ga baki da miskinai wa li shuraka'ihim nasiban kuma sun sa abokan sun sama abokan tarayya su sun samu su wani rabo cikin abin gada sun ka noma ai ya sirfu na hu ila suna ba sai zuwa ga masu hakon goma kansu wa qalu hadha lillah suka ce wannan abu da muka yi suwa daban na Allah ne bi za amin da cewa su bi fatan bil fatan yi wa qura bidan wato hadha lillah bi za wa haza li shuraka'ina wannan kuma na abokan tarayyar mu ne fa kanu idza taqada fi nasibillahi shay'un ya an ka raba rabon ga an ka hidda rabon da an ka ce na Allah na an ka hidda wanda an ka ci wato na abin nan na na gumaka ne to idan wani rabo ya fada fai abin nan ne fa kanu sun kasance idza taqada fi nasibillahi shay'un idan wani abu ya fada cikin rabon Allah min nasibiha cikin rabon dabbobi wato gumaka duhu, sai su dauko shi ne ya fada bi nasibillah sai su dauko rabon nan da sun kace na gumaka ne in wani guntu ya fada cikin rabon da an kace na annabi na sai su dauko su hisuwa in suka hisuwa sai ce Allah ba ya son shirka saboda haka ba a shirka da Allah bayan suna ka shirka ga kuma ga shi da baki suna cewa Allah ba ya son shirka kuma ga su shirka ita ce wadda abin da suke yi ya ce to fakanu in za su kada mai nasibin la shi wa min nasibin ya altaka in wani abu ya fada cikin rabon Allah cikin rabon goma ka sun su ɗauko shi su yi suwa au ta kada mai nasibin ya shi wa min nasibin idan wani abu ya fada cikin rabon Allah ya fada cikin rabon goma ka tara ku sai su bashi ba su suwa sai ce ai gumaka tana karɓar shirka wato suna an san haƙƙin da ba na ta ba amma Allah in na ya fara cewa Allah bai so ai suwa ai suwa Allah bai son shirka kun ga gaki da su sun gane Allah bai son shirka amma ga aikin su ba su gane ba haka dai shirya take ta Allah subhanahu wata'ala gabaki magana ta suka yi har da wa'azi suka yi Allah bai son shirka amma kuma suna nan banda shirka nan babu abinda suka yi da Allah dare da rana wa qalu inna allaha ganiya na haza sai ce Allah ya wadatu da wannan kama kala ta'ala wa ma kana li shirkaihim fala yasira ila Allah Do wanda yake rabona na abokan ya su to rabon nan fala yasira ila Allah bai saduwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fala yasira ila Allah ai abin nan lije hati ba ya saduwa ga huska Allah mai sadaka na sadaka wa salatu rahimi da da manta duk ba ya kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan mushrikai suka aikata wa ma kana lillahi amma abinda ana na Allah shi ko wa huwa yasiru ila shirka sai ce wannan yana saduwa zuwa ga abokan tarayya duk rabon da an kace na Allah na wannan rabon yana iya fadawa cikin rabon abokan tarayya su kace wannan ba komai bane a nuna hu li'alatin suna sanya rabon haram ga allolinsu su wa yantabi'una biha fi masaliha kuma suna umarni da ragon nan wajen ta ita wannan al'ummata abin nan sa'a ma ya hukumuna abin nan da suke yin hukunci ya yi muni a yi hukumu hada wannan hukunci nasu ya yi muni allah ya kare mu allah ya kiyaye mu wa kazalika wa kazalika bayyana da kasirin min al-mushrike na qatla auladin qatla auladin ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وكذلك كما كما ai kama zuhina lahun ma kira kama yadda an ka kawata musu abin nan da aka ambata haka hin zayyana likasirin mina mushinki na katila wadadiyar haka nan sun kakawata ma da yawa cikin mushrikai su kashe ɗiyansu bilwa da su yi gina su da ɗiya mata wawa dafanin ina su shi ne da ɗiya mace bil hayata da rayuwarta makabatar bakar don tsoron talauci wato a da in mutum yana da ɗiya mace in zai mata aure sai sai ya share komin gida zai a bashi a kai masa wahala ta yi ma maza yawa uwayen yara ta kai musu ko ina sai sun kawo da shawa abin da za a yi kawai mu kashe matan na yan kashe su don wahala abin da ta yi yawa su shi yasa daga nan na sun kama da gina sai a yi gina a tuka ɗin budurwa yan kashe wa mutum ita sai a yi gina ana wanke ta sai shi a shi ta ya yi ta waje sai shi gina ya tuka da ita da ranta ya kasa cikin rami ya rufe to abin da yasa suka yin haka nan da gangan na suka yin haka nan saboda su ta kai musu ko'ina ta ishe su to ana jin tsoron komawa irin haka nan ga wannan hali da muke ciki yanzu saboda kun gani yanzu irin yadda ake wahala ga sha na aure a nan wurin ina zaune nan wurin wani ya tambaye ni ya ce ya biɗi mata an kasa lalle za a yi aure bai samu abin aure ba abin nan sai an ka baɗi ta yi an kasa rana ubanta bai da abin da zai aurar da ita an ka daga shekara ta kewo an ka daga har shekara uku ana dagawa ga shekara ta uku na ya kasa hankuri ya rubuta tambaya nan wuri in ba kuma ce ba cewa kaka zai yi da wagga matsalar duk shekara ubanta sai ya ci za a yi aure in azumi ya matso kusa za a yi aure to bai samu abin da zai sayi kwanakwanman da an ka saba ba sai ya daga kuma sai baɗi dama kusan azumi na ya kasaran ya samu abin da zai aure da azumi ya wuce ba magana wata rana sai ga azumi kuma domin dama ga azumi na ya kasarai albarka watan ramadana kamar da kun ka gani shaharun mubarakun inji annabi sallallahu alaihi wasallam ga kunan da yawa kowannen ku Allah ɗaya sa alherin da ya samu ga azumin ka wani alherin da ya ka samu shi na zai ce ya ci gaba da ci ne yana da daka ta ya zuwa bari wani azumin ramadana to shi ma shi na ya dogara da shi to azumin ya to bai samu wani azumin ya to bai samu wani azumin ya to bai samu ba to shi na yaro ya fara tambaya don ya ji wadda za a yi da waga maza to wannan al'adun sun gajiyar da maza yan baku sani ba sun gajiyar da uwayen ɗaya shekaran jiya ina magana da wani ya ce malam ba ma sai ma ya gado da kayan ɗaki yanzu ba shi an matsala ba na ce ni an matsala ya ce abincin nan ka sai wannan shinkawa da na gero da gishiri da kaza da mai ya ce wallahi wannan ya yi kudin gado da lura to irin waɗanga lalurorin da sun ka taru sun ka yi ma 'yan jahiliya yawa sai sun ka zanna sun ka yi mitin sun ka yanke shawarar kashe ɗaya mata sun ka haifa wannan ya ce ni zan iya ɗaukar lalura ɗaya mace biyu to biyu ɗin nan da ya ce zai ɗauka ya ɗauki lalura abinai amma da sun wuce biyu sai ya kashe musulunci ya zo ya hana wa'annan ya ce lalurorin aure a yi gwargwadon wanda ya aka iyawa saboda haka jama'a ku ji tsoron allah kan ku bari mu kai wannan bage duk wanda adda ya tsaya ta shi mata aure da abin da a gare shi kowa shi mata aure da abin da an gare shi an yanka mata sadaki naira dubu hamsin ka an shi dubu hamsin in saka suwa da su in saka suwa da dubu hamsin din nan da ka samu in ka saka suwa ta yi mata gado cikinta cikinsu ka yi mata gado ka sau tiwa ka sau tabarma ka sau tukane na dahuwa abinci da na ruwa akalla kana iya kashe dubu talatin cikin kudin nan dubu ashirin ka toka yi mata jari da su ka ba ka suta jari ba su jari dubu ashirin wa ya ce muku ba su suna yi ai kuna adda matsaloli uwa da ku da uwa yanzu kuna da matsaloli wanda adda kuɗi ba hana shi ya sai kaya wa'anda zai ya kaso ya sai ta ba mai hana mai lalurar ga ta kayan ɗaki miji an ka aza mai ta mata ya bida gare ka ya aika ba ce ma yana bida gado da abinci gare ka mata ya bida ita ce kawai za ka wanke ka gyara ta in an jima ka kai mai kayan ɗaki na shi na bi ta kudi shi ya bi ne to da yake mu al'adar muna al'adar muna ita ta tassa uwaye kai amma ga musulunci miji kai to al'adar muna ita ta tassa uwaye kai ka ce ka je ka suwa ka sai mata gadonta na dubu uku da ta guda biyu ta ɗari biyar ka sai ka tiwon ka ta dubu biyar wa ya gaya muku babu ta inda ya kunce babu ta fitan ba ya kasuwa ku ja inda ya kunce babu ta fitan ba ya kasuwa ku ja kai ka cewa haka nan ba da zadewa ba na yi karatu sun ka ce min babu na tambaya an ka ce min akwai in hada musu ga inda za su ce su tsaro an ka hada min in haɗa musu inda za su ce su tsaro nawa kabbai nawa kabbai ka dora su ka katiwar ramu nawa kabbai katiwa kwarai nawa take kamar ma magana dubu hamsin katiwa kwarai nawa take bari magana dubu hamsin nawa take katiwa kwarai dubu ɗari da ishirin take nawa kabbai saraki. dubu hamsin wato waje cika ma aka kawai kato mutum kato da shi shi ya yi zaune ya haza masa wato ya da kuma an baka ka gyara ɗakin kada wadda ka kaso, in ba ka iya gyarawa da ka kaso, bari ubanta ya yi wadda ya ka iya ya taita radda Allah ya bashi abinda zai mata mayan kaya ba mai hanawa shi yadda abintai to yanzu bai da sata zai yi. ko uwayen da aka kowa ya koma sai da gona ne don shawa da ya aure kun ji abin da ga mu kowa ya ba gona sai ya ta noma haka kawai duk gonaki sun ƙari duk sun kowa ga masu kuɗi don awa da ya aure baba da abinka da abinka baba ka kamar yi kawala kan sai da gonarka ya sai zuwa ya aure da ya ta jibin da aure da kanwa ni za a sai zuwa ina na riga yana wannan bayani shi na da ce muna mu'adda wannan al'ada ai ko hausawa ba ko waɗanne ba mu daina mu'adda ita ai wasu hausawa a wasu hausawa mun yi karatu irin wannan wani malami cikinsu ya yi tashi ya yi bayani cewa mai gida in zai yi aure shi ka gyara ɗaki ne da tsuwa da ya kaso sannan a kawo mata ita dai aka kawo mai to amma mu mu ne uba ya yi to shi wanda ya kai yawa kada ku sake sai da gonaki kai da tijo ka sai ma 'yan ɗayan ga hegi don a yi musu aure nan gaba sun ka tashi wai an ana ta nuna ka an ce wai ka sai suwa da ya fa kawai to su wa wayanda ka sai ma haba jama'a ku ji tsoron Allah ku zan ka sai ma dattijawa ku yare da ƙarhin ku ku ya kamata ku yi bida kuna aza ma dattijawa lalurori to tiji kowanne shi da abin da ya ka iya wa da ya samu ba a hana mai shi kai da ya ce duk abin da ya ka kai mata amma dai yanzu tun da bai da to ya yi da abin da an gani to su yan jahiliya da abin ya yi musu ya sai sun ka yanki shawara yan mutum ya da ya mace kamin ya yi aure sai ce ya yi alkawari zai ɗauki lalura da ya mace guda wani ya ce biyu turar da zai ta uku tattawa lahira ta kafana ba bakar don tsoron talauci wani aila da tsiya wa abin nan wasabi da abin nan kamewa wa wabin nahari wasu kuma a soke su Kure wani kuma sai shi alkawari iya eh, ya da namiji kaza to guda soke shi zai fakanar rajula ya halibu mutum ya kasance ya kai rantsuwa la'in wuli da lahu kaza mai da bukuri in an wa mai ɗaya kaza na maza layan haran na a hadahun zai soke guda daga cikinsu kama halafa abu muttalib kama wada abu muttalib ya yi rantsuwa zai soke ɗa na kaza in yanzu mai sai da abdullahi ya zo mai Allah ya kwanshe shi sai ya haihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan wata hikima ce ta Allah wata ala. to wayanda suka kawace musu kashe ɗiyan nan nasu shiraka wa abokan tare su mana jini na aljannu shiraka a bir raf'i fa'ilu abin nan zayyana wa bi ƙira'atin bibi na lil maf'ul wa rabi'a abin nan kutila, wato shiraka abin nan utila abin nan utila wa nasul auladi utila abin nasul auladi wato auladahu wa jarr shurakaihim wato shurakaihim wa bi idafati wa bi idafatihi wa bihi alfadalu alfasal cikin wannan akwai rarrabewa bainal mudafi wal mudafi ilai wato rarrabewa tsakanin su bil mafa'ul yace wala yadur wannan bai cutowa wa idafatu alqatal idaba abin nan katil kashewa ila shirakai yace shirakawa su ne sun kawata musu katala wato kashewa auladihim su suka kawata musu wannan liyar dohom wato don ɗai su halaka su ayyuhul kohon don su halaka su wani su alaihim dinahun don su rikita musu addininsu walau sha Allahu ma fa'alu inda Allah ya so kasu yi haka nan ba za su yi ba wai kulu kuma suna cewa innahum fa'alu zalika bi mashi'atillah wai Allah da mashi'ar Allah ne suke yin hakan sun yi wannan da mashi'ar Allah wa huwa qawlu haqqi kun ga magana ce ta gaskiya in Allah bai so ba za a yi ba amma ori da bihi badil banna suke ni da fi so suke su ce Allah ya yarda ai shirka don haka abu wa'azi li yasuddu don su danna mutanen su an tafakkuri game da yin tunani an da zalika dalalin cewa kashe diya da suke yi halaka ne to fadarhu ma yaftarun kabar su da abin da suke kagawa ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a sayarawna su'a aqibati fi'lihim hada kuma hakika za su ga ƙarshen mummunan wannan aiki nasu za su ga sakamako ne wa qalu hadhihi wa الأرض الرعى وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فأجزيهم بما كانوا To, wa muna ba wa muna ba ɗi lihin cikin ƙarirensu, a katara uwa wadda suka kuma suka bita, wa ƙalu sun ce, Abi wannan kashe kashe ai ta kasimul an'ami kakkasa dabbobin ga da suke ce wannan na Allah wannan na abokan tarayyar su wa su kulli kismin bi hukumin da kebe wanda suka wa kowane kashi cikin kashe kashen da suka yi da nashi hukunci daban suna cewa hadi ya an'amun wannan dabbobi ne na daban wa harsun da wannan abin nan a wannan kayan noma hijiran haramun kowane an kebe shi an ce wannan haram ne wancan haram ne la ya damuha ba mai cinta illa man na sha'u sai wanda mun ka ga dama min khadamatul awsani na masu bauta wa gumaka wa gairihim da wani min ar-rijal wan nisa na maza da mata bi za amin da cewa su ay la hujjat la hujjata lahum bi ba su da hujja ga wannan haramcin wa an'amun hurrimat zuhura waɗannan dabbobi an haramta hawan banta wala turkabu ba a wanta kasawa ibu wal kamar sa'iba da hami duk ba a su. wa na'amun la yazkuru nasmallahi alaiha wadanga dabbobi in za a yanke su ba a cewa bismillah inda zaliha wajen yanke ta bal yazkuruna isma tsunami suna ambatan sunan gumakan su kawai wa nasabu zalika ila Allah sun ka jingina wannan suka ce Allah ya ce ibtira'an alaihi don kagen ƙarya gare shi sayajzihim bima kanu yaftaruna alai zai saka musu da abin da suka kasance suna kaga ƙarya gare shi suna cewa shi ya ceto zai saka musu وقالوا ما في بطون هذه الأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء تعجبهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا kuma sun ce ma fi guduna hadil an'ami abin da ke cikin cikin waɗanga dabbobi al-muharrama wadda aka haramta wahiyar sawa'ibu shine sawa'ibu wato jam'in sa'iba da albaha'ir jam'in bahira suna cewa waɗanda dabbobi khalisatun sun halitta ai halalun makasusun halacci wanda aka keɓe lizukurina ga mazanmu kawai su da yake ci wa maharrama ala azwajina kuma abuna wanda an ka haramta ga mata matayen ai annisa amma wa in yakun maitatan sai ce amma idan dabbar ta mutu bin nasabi maitatan وتذكير الفعل وقرئ wato وتعنيس Wa in وإن تكون ميتة in ta kasance متتا fawon fiye shuraka to da maza da mata kowa zai yi tarayya kowa na ci don idan dabba ta mutu wajensu to ta yi daraja saboda haka in ta zama matata fawon fiye shuraka sai jazihim wasu zalika Allah zai saka musu da wannan sifantawa da suke bitta halili su halitta abinda Allah ya haramta wata harini da haramtawa da suka su haramta abinda Allah ya halitta su halitta abinda Allah ya haramta su haramta abinda Allah ya halitta ai jaza'uhu jaza'uhu wannan shine sakamako abinda abinda sai ya jazihun wasu zai saka musu da jaza'uhu sakamako ne innahu shi Allah hakimun fi sunnihi mai hikima ne ga aiki ne alimun da khalqihi ko masani na da halittu ne ai wa da hikimati wa ilmi saboda hikimar Allah da ilimin Allah la ya taruku jazaa'uhum bai barin saka musu da sakamakon su alladhi huwa min muqtadiyatil hikima wanda yana cikin abin da hikima ta hukunta ta Allah kai maka roƙo Allah kai mana jagora nan zan tsaya da wannan karatu nawa ina so in shaida muku zan yi tahiya amma malam umar sala zai ci gaba da karar. kun san dama mun raba muku takardu ranar talata za mu rihe takardun da muka raba muku za mu rihe wannan tafsiri ran talata to da yake lalura ta Allah ya kaddaro lalura tahiyata cewa zan bar shi sai ya ci gaba eh, zan bar shi sai ya ci gaba Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana tsoro ne Allah ya kara mana ibada ce Allah ya kara mana salati Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu yi karshe mai kyau Allah ya sa aljanna mu kuma mu in kiyama ta Thank you.